بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر Ashirin da ɗaya ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara shida daidai da sha uku ga watan disamba shekara ta hudu wannan shine kaset na hudu daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan littafi ne da yake tattaunawa dangane da ainihin wato mas'ala ta aqidar musulunci dangane da hukuncin kamantakekeniya da kafirai da dukkanin nau'o'in su tun daga kan maguzawa da yahud da nasara da kuma bayani akan ka'idojin da musulunci ya gindaya don kauce ma irin wannan koyi ƙarƙashin aqida ta alwala wal bara' wannan karatu na littafin iktida'u ɗaya ne daga cikin wato ci gaba da karatuttuka na mashru'in wannan makaranta ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya karatuttukan da sheikh muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya assasa su allah ubangiji ya ji kanshi da gafara dan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna bin malamin da ya ta hakikin wannan ainihin littafi wato ainihin profesa nasir ibn abdulkarim al'akal Allah ya saka mashi alkhairi a inda yake tattaunawa dangane da matsalolin da ya kawo a matsayin muƙaddima ga wannan tahqiqi da ya ma littafin nan za mu tashi ne a inda yake bayani akan yadda ya tattauna ko kuma yadda ya tsara takhrijin hadisan wannan littafi ya faɗa mana cewa hadisan da suka zo a cikin wannan littafi ga baki ɗayansu ya yi ƙoƙarin takhrijinsu da ishara zuwa ga inda malam ibn taimiyya rahimahullahu ya ɗauko su ya ce kuma hadisan da suke cikin bukhari da muslim to yakan taƙaita akan bukhari da muslim waɗanda kuma suke cikin wasu littafai yakan bayyana inda suke sannan ya ɗauko maganganu daga gun malamai huffaz na hadisi waɗanda suka yi magana dangane da ingantawa ko rashin inganta waɗannan hadisai sannan a inda kuma ya duba bai samu maganar wani malami game da wani hadisi da ya gani ba yakan yi iya ƙoƙarinsa a matsayin shi na malami mustahidi a ilimi ya ga ya bayyana hukuncin wannan hadisi dangane da inganci ko rashin inganci ta hanyar amfani da ƙa'idojin ilimi sanannu a cikin musalawul hadis da ilimin jarhuwar ta'adil za mu tashi a inda mala yake cewa أما الآثار والنصوص الأخرى التي ينقل ينقلها المؤلف أنجوزنكو يتي سوق وثورا مغنغنو نصوص مغنغنو دا أينهن آثار ولن دا ما لمن يكي قفوسو فإني بذلت ما أستطيعه في تخريجها وتباين حديثي كنا مغنغنن صحابي مغنغنن تابعي فتوين ما لمي يتي ولن نما نكن يئيا قوكرنا نغتشيوا na fitar da su daga inda suke wa azwiha ila masadir hal mawjuda kuma na danganta su zuwa ga masadir tushen bayanai sources din da za a iya samu a aikace cewa akwai su dan ta yiwu inda ibn taymiya ya kwafo maganganun littafan da kai tsaye za a iya cewa su ne inda ya kwafo ba dole bane ka tarar da su wasu ba a buga ba suna nan a matsayin makhtutat wasu ma sun bace ba a san inda suke ba da haka yakan yi isti'ana ne da waɗanda kawai suke maujuda waɗanda akwai su sun riga sun fito an san da su amma idan naqala al-mu'allif min masdarin aw kitabin lam ajidhu amma idan ya zama ibnu taymiya ya cirato magana daga wani littafi ko wani tushen bayani lam ajidhu wanda ban same shi ba inji nasrul aqal kal jami'i lil khallal kamar littafin kitabul jami na al'imamu abubakar al-khallal ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar al'imamu ahmad ibn hanbal al-khallal to yana da littafi babban littafi wanda ya yi shi ainihin wato ya same suna kitabul jami' wanda ya tattaro maganganu da fatawoyi da hadisai waɗanda suke da alaka da hukunce-hukunce na shari'a da mu'amalat babban littafi ne kamar yadda malaman tarihinsa suka ba da labari su ainihin imamu zahabi da makamantansu to sai dai littafin mafi yawan shi ya bata daga baya an samu wani bangare na juz'i na bangaren littafin wanda akwai wani malami mutumin kasar Saudi Arabia mai suna Dr. Ibrahim Ibn Ahmada Ibn Hamad Ibn Sultan babban farfesa ne na ilimi yayi ta hakikin wani bangare wanda shine kitabu ahlul milal amma sauran akwai kitabu tarajjul akwai kitabul amwal akwai wuquf wasaya ahkamun nisa da makamantansu waɗannan sun bata ba a gansu ba iya wannan da ya taƙiƙe ma shi malamin nan bai samu ba da aka ji ya ce yayi kwatancin shi a matsayin littafin da in ba a samu in aka idan malam ibn taymiya ya danganta magana zuwa ga littafin da ba a same shi ba sai ce kaman kal jami'il lil khallal ina fata mun gane wannan wa aksari sunan sa'id ibn mansur ko kuma mafi yawan bangarorin littafin sunan na al-imamu sa'id ibn mansur al-imamu sa'id ibn mansur ya daga cikin malamai wanda suke mutaqaddimun jidda ya gabace har su imamu al-bukhari ya gabace su a rayuwa ya gabace su a rubuta littafi domin shi ya rasu hijira da shekara 227 kwatan kwatan shekara 1209 a yanzu insha Allah to wannan malamin ya da littafi mai suna sunan babban littafi ne kamar da malaman tarihinsa suka ba da labari sai al-imamu zahabi da makamantansu amma mafi yawan shi ya bata abin da ya ragu dan kankani ne akwai babban malami na ƙasar indiya habibur rahman al'azini ya yi ta hakikin wani ɓangare na littafin sunan na sa'idu ɗan mansur wanda aka samu kamar shekaru hamsin da suka wuce aka tsince shi a wata maktaba a ƙasar ainihin istanbul a turkiya kenan garin ana gyare-gyare littafai ana canza musu kanta aka tsinci littafin domin da an yi mishi katalogin nema a matsayin wani ɓangare ne na wani littafi daban garin haka sai aka gane ashe wannan suna ne na sayi dan masu shi ne malam habibur rahman al'azami Allah ji kai shi ya ta hakikin wannan littafi kamar shekaru 50 da suka wuce to kaga shi saka ji ya ce wa aksari da mafi yawan bangarorin littafin sa'idu dan mansur karin manta yana ishara ne ga littafan da ba a same su ba waɗanda ke ɗauke da asar da maganganu waɗanda suke na fatawoyi da mazhabobin sahabbai da tabi'ai game da masail ɗin da ibn taymiya kan ciro daga can والمستخرج للحافظ المقدسي da kuma littafin ainihin wato al-mustakhraj na al-imam al-hafiz al-maqdisi a zahiri wannan diya'uddini kenan shine mai littafin al-mustakhraj diya'uddini dai mai al-mukhtara babban malami daga cikin malamai maqadisa akwai malamai da dama masu irin wannan sunan maqdisi maqdisi maqdisi asalin su kamar da tarihin ya nuna shine mutanen wani ƙauye ne kusa da baitul maqdis mai suna juma'in akan karanta da juma'inu da nunun ko juma'ilu da lamun wannan gari har yanzu yana nan haka sunan shi yake kuma gari ne a ƙasar falastinu ta yanzu ƙarƙashin jiha ta nablus to wannan gari a lokacin da tatar suke kawo musulmai farmaki sai mutanen garin suka yi ƙaura gaba ɗaya suka zo kusa da birnin dimashq suka kafa gari suka same suna as-salihiyya dangantawa zuwa ga kakansu mai suna salihu to su ne maqadisa sukan danganta kansu da baitul maqdis asalin inda suka fito akwai malamai da dama masu irin wannan nisba akwai ibnu qudama mufiquddin kenan mai mugni ko akwai kuma shi wannan din shine ainihin wato diyauddini mai littafin al-mukhtara akwai abu umar muhammad ahmad mai wannan makaranta ta al'umariya wadda aka ce a nan ne aka kuntuna a karatun littafin zadul ma'ad an yi magana a kanta za mu sake tattauna magana a kanta akwai su da dama akwai wani bahasi da wani malami mutumin ƙasar suriya ya yi mai suna a siratul maqadisa al-maqadisa wa asaruhum fi sunna bahasi ne haka na doktora al-maqadisa wa asaruhum fi khidmati sunna ya kawo maganganu a kansu da tarihohinsu da irin ayyukan da suka yi domin dukkaninsu zaka taran malamai ne masana hadisi masana tarihi malaman fiqhu galibinsu kuma mazhabin hambaliya suke bi to a zahiri wannan wal mustakhraj al hafiz al maqdisi diyauddin kenan diyauddin al maqdisi mai al mukhtara shine kuma yake da al-mustakhraj ina fata mun fahimci wannan shi ma da cikin tafan da suka bata ba a san inda suke ba wa ghairiha da wasu fa inni hawaltu al-bahtha an tilka an-nusus malam yace idan na samu matsala ta nassi wanda yake cikin daya daga cikin ire-iren waɗannan tafai da suka bata to nakan yi kokarin na binciko waɗannan nasoshi fil maraji'il mushabihati laha a littafan da suke suna da kama da waɗannan kasunan al-kubra lil baihaqi kamar sai na koma na duba littafin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi wanda shi ma yakan kawo hadisai kuma ya biyo bayan su da fatawoyi da maganganu da mazhabobi haka wa mustadrakul hakim da kuma littafin mustadrak al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi wa musannaf abdurrazzaq da kuma musannaf na abdurrazzaq ibn hammam wato yakan ciro daga waɗannan wuraren wa nahwiha da makamantansu wa ukhrijuha minha sai na fitar da nusus din daga waɗannan masadir din waɗanda suke mutawaffira ne li'anna al-maqsuda domin abin nufi shine ainihin at-tawathuqu min an-nassi min al-masadir al-mu'tabara a tabbatar da cewa wannan nassi da gaske ne akwai shi a cikin watin wuraren ciro bayanai wanda suke abubuwan dogara abubuwan itibari da su a cikin ilimi a tabbatar da cewa lalle magana tana da asali karbabbe wa hadha hasilun bidhalika insha Allah kuma tabbatar da hakan zai yiwu idan aka samu a cikin waɗannan littafan waɗanda su akwai su sai su ɗauki matsayi su wakilci waɗancan da babu su ina fata mun gane wannan amma al-ara'ul fiqhiyyah wal ahkam malam nasirul aqal yace dangane kuwa da ra'ayoyi na fiqhu da maganganu na hukunce-hukunce da fatoyi wa nahwiha da makamantansu mimma nasabahu al-mu'allifu ila al-ulama'i wal a'imma waɗanda malam ibnu taymiya ya danganta ga malamai da limamai na ilimi fa innaha li kasaratiha to waɗannan maganganu saboda yawan su wa takarruriha da kuma maimaita su da aka dinga yi iktafaitu bi tawfiqil qadri allazi arahu ahamma min maraji'i na takaito akan tabbatar da danganta abinda naga yafi muhimmanci zuwa ga tushen bayaninsa wato abinda naga asali bai da alaka da sulbin maganar da ake a littafin ko kuma naga ƙari ne akan abin da yake lazimi ko na ganshi shahararre ne kowa ya san shi bana damuwa da sai na danganta shi saboda nusus din akwai yawa kwarai wana shi bai kallafa wa kanshi aiki irin na malamin da ya ainihin takikin hamawiya ba wato abin nan kenan a tuwaijiri ko hamad ibn abdul musulun tuwaijiri ta ga shi ya kai matuka wajen istiqsa'in nusus nan ya sha wahala kwarai wajen tabbatar da nusus nan saboda ibn timiya mutum ne mai wasi'ul ittila yana da ainihin karatu mai fadi kuma in ya zo da ka yake kwararo su to wanda yake kwararo abu da ka koya kuma mai saukin ya faɗe su duk inda suke fiye da wanda zai kwafo daga littafi wataƙila ya ji kasalan ɗauko wannan littafin ko kwafa wannan abin da ke da yawa a cikinsa da haka sai zama a wajen ta hakikin wanda zai wannan aikin yana buƙatan watan juhud ghairu qalil yana buƙatan kokari ba dan kankani wajen tattara su to wataƙila wannan karma manta asali risala ce yayi ta ainihin wato magister wataƙila matakin ilimin da yake so ya samu ko shahadar da yake nema a wannan matakin na iya tirsasa shi ya takaita a haka ko kuma a lokacin iya tsawon lokacin da aka bashi na ya rubuta wannan thesis din yana iya tarasa shi ya takaito akan abin da zai iya ina fata mun gane wannan shine sai yake cewa wa ma azalika kullihi duk da waɗannan maganganu da kaji an faɗa fa inna hunaka masailu lam ajid laha maraja yace akwai maganganu da dama waɗanda ban samu madogaran su ba ban san inda ibn tamiya ya dauko su ba min nususin na daga maganganun mutane wa nuqulin da kuma quotations maganganun da aka kwafo au ara'un ko kuma ra'ayoyi wa nahwiha ko rab makamancin haka wa hasbi anni bahastu wa badaltu jihuda fil bahthi wal istiqsa yace na fitar da kaina da cewa nayi iya kokari na na nemo ban samu ba da haka na fita ba za a zarge ni da taqa'usi ko rauni ko lalaci ba da a ce bai duba bane to za a iya tuhuma shakan cewa yayi rauni ko ya gaza ko ya yi lalaci amma tun da ya duba bai samu ba shi kenan ya fita daga uhuda wani kuma sai ya ci gaba da dubawa ta rana har ya samu za ga Nasiruddin Albani a littafin Irwaul Galil misali hadisai da dama in yazo kan sai ce hadha lam ajidu ka duba irin ilimin Nasiruddin Albani fa amma saboda littafi ne an bashi aka ce ana roƙon baɗi in zai dawo aikin haji don Allah ya taho da takhrijin hadisan littafin ainihin Manarus Sabil littafi ne na fiqhu na Hanabila da malamin ya rubuta ya samu karbuwa a gun dalibai da malamai da masu karantawa har aka sa shi a matsayin muqarrar na fiqhul muqaran a wasu matakai na coursework na magister a wasu makarantu a jami'ar a jami'o'in Saudi Arabia da aka sai sibin ba suka ga wannan littafin tunda ya samu karbuwa bar abba malamin da zai mishi hidimar da za a ci moriyar shi gaba daya da aka aka bashi aka takura mai yace ba zai iya baya da ayyuka suka matsa mai suka nuna mishi muhimmancin wannan aikin da aka yi karba kuma ya kawo musu alal mi'at akan alƙawarin da aka yi shekara guda gashi nan mujalladi taran gashi nan kaga irin wannan aikin sai ya zama wasu hadisan dama ya takhrijin su a gefe kawai hukuncin yakan dauko ya duba sai ya saka wanda kuma suke bukatar sabon bincike ya ga bashi da lokacin da zai irin wannan sabon binciken ko kuma ya duba mazan al-awwaliya wuraren da yake tsammanin zai ga hadisin sai ya ga bai samu waraka game da hukuncin ko isnadojin ko abin da ya kamata ya faɗa kai ba da ka sai ce har zalam ajidu wannan ban same shi ba kawai sai ya wuce daga baya wani malami ya zo yayi ma fatal albani fil irwa ya takhrijin ainihin hadisan da suka kubucewa albani wajen 130 a cikin irwaul gali kaga abin zargin da shine inda kawai hakan nan yayi lalaci ma'ana dan adam za a bashi uzuri akan abin da ya iya yin shi ya zama ga iya inda ya tsaya laqad ahsana maninta ila ma alima ina fata mun gane wannan yace to da haka akwai wasu waɗanda bai samu inda suke ba ya bar su amma yana ganin uzurin shi shine yayi iyayen shi bai samu ba wallahu almuwaffiq sai ce salisan abu na uku dangane da wannan muqaddima da yake yace tanbihatun muhimmatun lil qari ga wasu ainihin tambihohi masu matukar muhimmanci ga mai karatu fima ya ta'allaqu bil maraji'i harastu kullal hirsi ala an uwahidan nuskata wa taba'a ce dangane da abin da ke da alaka da maraji wato wuraren da aka ciro bayanai na yi iyakar ƙoƙari na ya zama a gabaki ɗaya littafin na yi amfani ne da nuska ƙwaya ɗaya da kuma bugu guda ɗaya alal misali shine zai kasance malamin yana da littafin sunan tirmizi kala uku watakila a maktabarsa yana da bugun maktaba kaza yana da bugun matsaba'a kaza yana da bugun matsaba'a kaza kala kala to ya zabi guda daya sai ya itimadi akan shi sai da duk sanda ya ishara to zuwa ga wannan yake ishara shine abin da yake nufi idan kuma yana da bugu na matsaba'a guda daya amma akwai bugu na shekara kaza akwai wani bugun kuma na ta shekara daban da wancan na farkon to nan ma yana tauhidin shekarar bugun in ya dogara ya fara amfani da na shekara kaza baya canzawa shine abin da yake ishara anan yace li yashula alal qari'i dan abin yayi sauki ga mai karatu wajen mene wal bahith da mai bincike arruju ila al maraji allati azawtu ilaiha inda al haja ya samu saukin komawa zuwa ga littafan da aka danganta maganganun zuwa gare su wajen ainihin yana da bukata ma'ana dan a iya samun variation a samu bambancin shafi ko juz'i ko mujalladi da gwargwadon bambancin bugu idan ya ce maka ka karanta littafin albidayatu wan nihaya bugun madaba'a kaza mujalladi na kaza shafi na kaza to idan ka dauko bugun daban da ba wannan ba ta yi ka zo daidai da wajen da ya ishara sai ka ba wannan magana bace saboda bambancin watakila girman harafin da irin bugun da makamancin haka abubuwa da dama da suke iya faruwa wanda duk mun sani wanda za su iya sa abin ya samu variation wajen wato wannan isharorin da aka sai ya kokari ya itimadi akan nuska kwaya ɗaya na kowane littafi saboda duk sanda ya ishara ya zama abin zai sauki zuwa ga kaiwa ga wajen to wannan daga cikin wato nuna kan gado da iya ɗabi'antuwa da ɗabi'ar malamai masu hankali a cikin wannan aikin da yake lidhalika lam ashur ila taba'ati fil hamish tafadiyal litatwili dan haka ban yi ishara zuwa ga bugu na kaza bugu na kaza da ire-iren su ba a cikin ƙasan littafin a footnote ɗin saboda na karanta tsawon maganganun da suke ƙasan ainihin wato a hashiyar waktifa'an bi fihrasil maraji da kuma takaituwa a can ƙarshen fihrasa ma'ana zaka ga ya ambaci marji'i a hamish a ƙasan footnote amma ba za ka ji ya ce bugu ɗaba'a kaza na shekara kaza ba in kana so ka ga wannan sai ka koma can bibliography list of references ɗin shi inda ya bayyana sunaye littafan da ya itimadi da su wajen wannan aikin a can ne ya bayyana ma'alumat ɗin kafiya bayanai game da wato ma'alumatun nashar abin nan maganganun da suka shafi madaba'a da garin da aka buga littafin da shekarar da aka buga duk ya ambace su a can cikakkun bayanai akai wa fi halatin nadira jiddan yace amma akwai yanayi wanda yake kankani kwarai ittarartu ila rujui ila ghairi tab'atil mu'tada na tirsasu zuwa ga komawa ga ainihin taba'ar da ba ita ne al'adanci komawa zuwa gare ta ba fa ashartu ila tab'ati al-mughayira fi al-hamish to a irin nan nayi bayani akan irin wannan taba'a wadda ta saba da asalin taba'ar da nake dogara akai mana inda ya samu kanshi akwai wata fa'ida ta musamman da yake so ya ishara zuwa gare ta sai zama bata cikin bugun da yayi amfani da shi wanda ya saba ishara zuwa gare shi to anan yakan koma zuwa ga wani bugu daban domin ainihin wato ya bayyana haka al misali ka ɗauka kamar ka ɗauki littafin sifatus sala akwai bugun da aka yi mishi a maktabul islami na buhari shawush akwai kuma bugu daga baya waɗanda albani nasiruddin ya ce su ne bugu da ya yadda da su na almaktabatu ainihin al'islamiyya ta riyad wanda gaba ɗaya ba su haƙƙin buga littafan shi to waɗannan yanzu na bayan su ya kamata ka yi itimani da su kana hujja da littafan albani domin su ne ya kira da taba'at shar'iyya wanda suke legal abin nan copies sauran da ya ce duka ba legal bane ya riga ya yi sahabin abin nan ya kwace damar da ya ba su to sai zama kana cikin rubutun kana dangantawa zuwa ga wannan bugun da yake shine mu'tamat amma kuma sai ka ga wata fa'ida a wancan bugun wanda babu ita anan to dole zaka koma ka ce to anan a koma a duba bugu na kaza wanda duk da an soke shi amma dai ga wata fa'ida a cikin shi da kuma anan babu wataƙila shi a yanzu da ya zo ya canza da za a sake bugawa sai ga wancan abin babu buƙatar shi kai kuma yanzu ishara da kake yi da bayanin da kake masu karatu sai ka kara da buƙatar wannan abin sai ka koma ka ishara ya zuwa gare shi mun gane to anan sai mutum ya bayyana cewa a bugu kaza irin abin da malamin ya ta yi kira anan sai malai yake cewa amma an tarajim sai kuma dangane da ainihin wato tarihin malamai shine tarajim a bayyana idan aka ambaci malami a ce shine wani dan wane mutumin gari kaza ya mutu shekara kaza a dan mi bayani kankani akan shi fa inni utarjimu li kulli alamin yace ina yin tarihin kowane shahararren mutum alam fi awwali marratin yadhkuru al muallif ismahu a karo na farko a wuri na farko da zan tarar da ibn taymiya ya ce wani dan wane ya faɗi kaza ko na kwafo daga littafin wani dan wane to a daidai wajen sai malam nasir al'akar ya sake lamba sai ya faɗi tarihin wannan mutumin a takaice illa fi halatin nadira in banda a wasu yanayi wanda suke kaɗan ne wa inda ha a wurin ushiru ila makani tarjama nakan yi ishara zuwa ga wurin da tarjama take ma'ana akwai waɗanda bai yi tarjama su a karo na farko ba an ambace su a wuri na farko amma bai yi tarjama ba yana ganin akwai wurin da ya kamata ya kai tarjama saboda a can tafi muhimmanci watakila a can ne za a hujja da maganganunsu to yana so sanda za ka ji maganganunsu a matsayin hujja to ka ji suwaye su abin zai fitar tafiya murtabitan bi ba'dhi anan kuwa hala sun zo ne a cikin wani kala wani kalam abir wata wani zance ne kawai zo kansu ina ba zan fahimci wannan ma'ana ya saba wa kaida da ya dauka kan shi kenan a wasu wurare shine cewa duk malamin da ibn timiya ya ambata a karo na farko zai kawo ta tarihin shi to sai zama ga wani an ambace shi amma ambatan sai zama ba a inda aka ambata na farko ya kawo tarihin ba to menene dalilin yin haka shine yake kawo hujja cewa yakan yi haka ne fi halatin nadira a wuri wanda suke ba su da yawa ganin dacewar ya akhara tarjama zuwa wani waje daban idan kuma yayi haka yace annan na farkon sai ya ishara cewa wannan malamin na faɗi tarihi takaitacce a wuri kaza a lambar shafi na kaza فإذا أراد القارئ التعرف على علم من الأعلام ولم يجد ترجمته أمامه idan mutum yana so ya san tarihin wani malami daga cikin malaman da ya gaba a ambaci tarihin a nan wajen ba fa alaihi ruju'u ila fahrasil a'lam sai koma zuwa ga ainihin index tamfihirsa wadda aka yi ta sunayen malamai da ya ta'arrafa ala mawqi'it tarjama min alkitab dan ya je ya san ina ne wurin da aka faɗi tarihin wannan mutumi a cikin littafin ina fata mun gane wannan inda al-isharati ila arqamil ahadith fi sahih muslim yace idan ka ga na kawo lamba hadisi wanda yake cikin sahih muslim fal maqsudu ar-raqam al-am li ahadith sahih muslim abun nufi shine gama garin lamba ta ainihin wato littafin sahih muslim lan raqamul khas bi kulli kitabin ba raqamin dake da alaka da kowane kitab ba littafin muslim yana da lamba wanda aka hadisan gaba daya daga farko har karshe sannan kuma kowane kitab misali kitabul ilmi kitabul salati kitabul iman yana da lambobin shi daban za ga hadisan da lambobi biyu ga lamba ga kuma wata in bracket to wannan ta farkon lambar tasalsulin gaba daya hadisan littafin ta biyun kuma lambar tasalsulin hadisan wannan babun ko wannan kitab din to yakan kawo ta farkon ne kawai wanda take alaka da dukkanin hadisan littafin mun gane wannan ko sai ya ce zalika wa zalika hasba tarqimi Muhammad Fuad Abdul Baki wannan kuma yana ainihin wato tafiya ne gwargwadon irin lambar da malam Fuadu Abdul Baki Muhammad Muhammad Fuadu Abdul Baki yema ainihin wato littafin sayi muslim wani babban malami ne masanin firasa wanda ya hidima ma littafan musulunci dangane da yi musu lamba mai littafin allu'ul wal marjan ko mutumin kasar ainihin masar muhammad fuadu abdulbaki to ya yi ma littafin muslim lamba to a wannan lambar da ita ce nake amfani da irin ta ne da haka in zaka koma sai ka koma zuwa ga irin nuskar abdulbaki fuadu ko kuma nuskar da suka yi adopting irin numbering din da yi nuskar da take ta yi itimadi sun yadda da irin lambar inda ya saka mana su inda al-ihalati ila ba'di kutub al-a'lami war rijal adau ramta idan zan yi ishara zuwa ga littafan ainihin wato tarihin mazaje da tarihin shahararru zan dinga saka ainihin rams alama ta ta'un gatanan thumma ya'ti ba'dahu raqamun sa'an nan sai ka ga bayan wannan tawun ɗin ga wata lamba na, wal maqsudu abin nufi kama huwa ma'arufin fistilahil bahithina wa kutubut tarajim, kamar yadda yake a littafan masu bincike da sauran littafan tarjama, raƙamu tarjama, ana nufin lambar wannan tarihi lil'alamil mazkur ga wannan alamin da aka ambata fil masdaril mishari ilai a littafin da aka yi ishara. in jama'a kun ga irin wannan in mutum bai karanta muqaddimamin nan ba yaushe don Allah bai fahimci abin tafin da yake nufi ba za ka taɓa fahimta ba to mu a ƙasashen mu an saba da dan takifanci da da sauri gaggawa mutane da sun zo kanta littafi kawai sai kawai a tafi fasali na farko ko babi na farko sai a tsallake duka muqaddima ko da muqaddiman nan farafin shafi ce irin ta bulugul maram misali ba za a karanta ba daga sai a je a yi ta yin kurakure waɗanda kurakure ne za a iya tafadin su bai kamata a yi su ba they are avoidable za a iya yi za a iya guje musu yanzu ka duba kaga irin wannan tawon din da ya ambata akwai inda take zuwa da ma'anan tarjama akwai shi a littafin musulunci irin wannan littafin da ya ambata littafin tarihi littafin mazaji musamman idan ka ganta kafin sunan ma'ana ita ce asalin entry din ba san me sunan shi da wasu ba ita ce madhal na, na, na kan gaba kafin sunan mutum sai ga ta'un ga lamba kaza kaza ma'ana lambar tarihin nan kenan lambar tarihi ana tarihin mutum na ɗaya mutum na biyu ana mutum na hamsin yanzu to na ya nufin tarjama kenan tana iya zuwa kuma ka ganta a gaban sunan mutumin za ga ta'un sai ga shekara kaza wani lokaci ha a sa miladiya ko hijiriya wannan kuma yana nufin shekarar mutuwarsa ta'un bi ma'ana tuwfiya tufiya sai ga an sa shekara ana yin haka sosai a cikin tarihi a cikin rubuce-rubucen malamai kaga dole sai mutu ya zama ya da kan gado ma'ana littafan musulunci kai littafan kowane fanni ma in ba ka da kan gadon hulɗa da su to haukata kawai za su maimakon su ƙara ma ilimi to ƙara rikicewa za ka yi ba ganin mutane suke shigowa su ga littafan nan ba su saba ganin tafai haka ba sai ga mutum yana nema ya fitsari a wandan shi saboda shi bai taba tsammanin akwai littafai da yawa haka ba dama a shi a wuri daya to kai ma da kake hulɗar karatu da su in baka fahimce su ba su iya sa maka irin wannan motsuwar ko fiye ma da haka dole ka san littattafai kowanne ga irin abin da ake yi da shi kowanne ga sanda ake bukatar shi ma'ana sanda ake neman fassarar kalmomi to ka san ga irin littattafan da ake neman fassarar kalmomi a gurin su sanda ake neman wato fassarar karin magana a larabci akwai littattafan da ake neman irin haka a cikin su sanda ake neman tarihin mazaje akwai littattafan kuma akwai waɗanda suka fi dacewa da gwargwadon irin mutanen gwargwadon zamani gwargwadon ɗabi'ar waɗannan mutane ko mazhabinsu ko shekarun da suka rayu ko irin shahararsu misali littafin tasgatul huffaz na zahabi ya yi shi ne kawai akan huffazul hadith wanda duk ba a lissafa shi a cikin huffaz ba za ga tarihin shi a ciki ba ko da ku ya da alaka da hadisi littafin shi again na tabaqatul qurra duk wanda baya cikin lissafin qurra'u makaranta qur'ani wanda suka kanta da qur'ani aka san sa matsayin alaramomi ba za ka gansa a ciki ba littafin ainihin lisanul mizan duk mutumin da ba a taba yin magana akan cewa mutumin kirki ne ko na banza ba ba za ka ganshi a ciki ba ana magana ne akan waɗanda ake da rikici akan mutanen kirki ne ko na banza da lisan da kuma shi mizan itidal din kaga sai kaga na ɗabi'a irin wannan littafin sannan akwai kuma tarajim amma wanda suka shafi kowa akwai tarajim na garuruwa misali littafin tarihu madinati bagdad tarihi littafin tarihu dimashq akhbaru makka da ire-irensu to da ka sai ka kula da waɗannan ƙa'idojin da kuma zamani ba za ka nemi tarihin ibn hajirin a cikin sero alamin nubala ba saboda littafin ya yi firisi rayuwar ibn hajirin kaga ba za ka nema a nan ba sai ka numo suwaye suka zo bayan shi irin su suyutsi irin su ainihin wato shaukani irin su sahawi watakila su za ka samu tarihin su tarihin shi a cikin littafansu ina fata an fahimci wannan haka dai haka dai haka dai sai ka kula da waɗannan ƙa'idojin a wajen waɗannan abubuwan sannan game da masail da suke da alaƙa da ainihin fiƙihu misali dole ne ka san kowane mazhaba wani littafai ne littafan fiƙihun da ake itimadi da su wajen sanin ra'ayi malaman wannan mazhaba kamar al-mughni a hanabila kamar littafin al-majmu sharh muhazzab na shafi'i na na na shafi'iyya kenan na al-imam an-nawawi haka dai haka dai haka dai to kaga in baka gane waɗannan ba shine sai ka tarar gaba ɗaya a ruɗa kake in malamai suna magana sai ka kamar suna ƙara ruɗa ka to abin da ke faruwa kenan a nan ƙasashen mu saboda abin takeici mafi littafan nan ma waɗanda ake gani malamai ba su taɓa jin sunan wasu daga cikin tafan ba wasu kuma sun taɓa jin sunan ba su taɓa ganin su ba wasu kuma sun taɓa gani ba su taɓa taɓa su ba balantana karantawa wasu kuma sun taɓa siya amma ba su karanta ba sun je sun danka ne kawai wasu kuma sun karanta amma ba za su yi aiki da gaske da ke ciki ba sai ka rasa wanne ne ayyuhuma amar wa ashaddu tankila wanne yafi bala'i shin wanda bai taba karantawa ba ana ce mishi malami ko ko wanda ya karanta yake aiki da abin da ke ciki yace mu muna nan akan abin da muka sani iyaye da kakanni shi za ka ga su malam albani rahimahullah su malam jafar suka sha wahala a gumutan da suka rayu da su saboda irin wannan kuncin kai ka san abu gaskiya ne ka faɗa sai wani kuma shi ma ana cewa ya san ilimi shi ma shi kuma sai ce ƙarya ne kai kuma ka san shi ƙarya yake da yake faɗa wannan magana da bai sani ba tunda bai karanta ba ko kuma ya karanta san sarra yake kaga dole sai a ta samu rigingimu zaka jama'a nasiha da nake kaina da sauran dalibai shine da littafin da zaka yi hulɗa da shi yi kokari tun farko karanta muqaddima sa ka san me yake ciki ka san menene abin da zaka samu a ciki yanzu muna mun kwatanta da littafin Khatibul Baghdadi misali shi tarihi madinatu Baghdad idan kana neman tarihi Imam Malik ba ka taba samu a cikin littafin Khatibul Baghdadi ba saboda duk da maliku ya rayu daidai fatarar da aka rubuta littafin kuma akwai tarihin ma ɗaliban shi a ciki an san shi a bagdad ana jin labarin shi amma maliku bai taɓa taka ƙasar bagdad ba sarkin musulmi na lokacin ya nemi ya zo ya koya ayan shi karatu su ne amin da ma'amun mahadi ya nemi shi cewa zai koya ayan shi karatu amin da ma'amun ma malik ya ce san ba zai yi ba sai dai su su taho madina su koya kamar yanzu ne a ce wani gwamna kawai ko wani gwamna abin nan wani sarki sai zai ce bashin sala na abu a ɗauki wani department a kai garin sa aji saboda yana so ƴaƴan shi su dinga yin karatu a wannan department kana ga zai yi sai dai su su zo nan in ma sun samu kenan ko sannan su tashi su taho da kansu to irin haka ne wai imam malik ya taho daga madina ya zo ya zauna a bagdad dan kawai ya koya musu karatu su yayan sarki ne kuma ana sarar su zama sarakuna imam malik ya ce ba zai yi ba su ne suka tashi suka tafi can suka je suka koya wajen shi to da haka bai taba zuwa madinatu salam ba bagdad da haka babu tarihin shi akan lamba a cikin littafin amma akwai mutanen da zaka ga yan madina ne sun taba zuwa bagdad to zaka iya ganin tarihin su a ciki kamar rabi'atul ra'i abdurrahman rabi'atu ibn abdurrahman wanda yake cewa rabi'atul ra'i akwai tarihin shi haka zaka samu wasu misrawa wasu shamawa kamar al-layth ibn sa'd al-misri wanda sa imam malik ne a ilimi da karatu da ainihin koyo ko shi ma akwai tarjumar shi a littafin tarikh madinatu bagdad saboda mai shi kuma ya taba zuwa kasar bagdaza haka domin khatibu ya kawo duk wani wanda ya zo na bagdaza ne sawa'un daga cikin waɗanda suka je garin ko kuma waɗanda suke 'yan garin ne idan ka karanta a tarihin shi wancan abdurrahman ɗin rabi'atu ra'ayi za ka ji ya ce madiniyun mutumin madina ne madini da ya'un ko asalin ɗan madina kenan ya zo wannan garin ne to haka sai ka gane irin waɗannan ɗabi'o'in in ba haka ba sai mutum ya yi ta ɗinkaniya da bankaura allah ubangiji ya shirya da mu da haka wannan muƙaddima tana da matukar muhimmanci ga duk wanda zai karanta littafin dan ya fahimci a littafin yake sai ya ce wa ahyanan ukarriru takhrija lil hadith al wahidi fi akthara min mawdi'in wani lokaci ina maimaita wato takhrijin wani hadisi a fiye da wuri daya na faɗe takhrijin shi kuma na maimaita a can gaba idza ra'aitu anna lil istidlali bihi ahmiya idan naga cewa kafa hujjar da za a yi da shi ta da muhimmanci ma'ana malamin ibn taimiyya ya ambaci hadisi a wuri kaza kuma mai taƙiƙin ya yi takhrijinsa in yaje can gaba sai zama an ƙara ambatan ainihin wannan hadisi shi ma sai ya ƙara ambatan takhrijin ba zai ce a koma baya ba saɓanin abin da shi kuma wancan ya yi kenan abin hamad ko ibn abdul muhsin a tuwajiri shi kuma kaga mun karanta sai ya ce a koma can baya to amma shi wannan shi kuma sai ga dacewa ya maimaita tunda malamin ya maimaita shi ma sai ga dacewar maimaitawa abinda ake nufi dai zama in ka dauka ka'ida ka tafi a kanta kar ya zama baka da ka'ida sananniya a cikin rubutun da kake sai ce wa zalika tatmiman lil fa'ida ina yin haka ne dan cika fa'idar da nake ganin za a samu game da haka ba sai an koma baya ana neman ta ba ya gama da wannan ainihin wato muqaddima wanda ya kawo dangane da yayi magana akan manhaju tahqiqil kitab wa ta'liq alayhi sai kuma ya ce dirasatun tahliliyatun li ba'adi mawdu'atil kitab kuma dirasa tahliliya wato zai tsaya zai darasta darasi na tantance maganganu na yin bayani dalla dalla da sharhin wai me littafin ma ya kunsa tukunna kafa akai asalin nassin littafin ana so a san littafin nan akan me yake magana menene masalin da ya tattauna me wujihar da ya dauka menene ka'idojin da ya wajen waɗannan abubuwa أولا الموضوع الرئيس للكتاب الموضوع الرئيس wannan kalma ta ar-ra'is dama akwai sabani game da malaman arabiya shin al-mawdu'ur ra'isi za a ce a saya'un nasab ko al-mawdu'ur ra'is za a ce sabani ne kawai tsakankanin su a zahiri shi malam ya dauki a ce al-mawdu'ur ra'is kamar da mafi yawan malaman da suke rayuwa a yanzu ko ran kurkusa sun daina cewa ar-ra'isi sun daina cewa al-mawdu'ur ra'isi sai dai al-mawdu'ur ra'isu kamar da zaka ce alfasulul awwal ai kaga ba a cewa alfasulul awwali sai sai sai a ce al-awwal to haka sai su ce al-mawdu'ul ar-ra'is haka suke faɗa yanzu mala yace al-mawdu'ur ra'is lil kitab yattadihu lil qari'i min unwani asalin babban kanin labarin wannan littafi yana bayyana karara ga mai karatu tun daga sunan littafin وقد أشار المؤلف رحمه الله في مستهل الكتاب kuma malam ibnu taymiya Allah ya ji kanshi da gafara yayi ishara tun a farkon littafin ila annahu arada tanbiha izuwa ga cewa yana so ne ya fadakar da mutane musulmai ala qa'idatin azimatin ya faɗakar da su dangane da wata ƙa'ida mai muhimmanci mai girma min ƙawa'idil islami daga cikin ƙa'idojin musulunci wa usulihi da kuma tuwasan da aka musulunci a kai wahiya wannan ƙa'ida ita ce annahyu an tashabbuh bil kuffar hani game da kwaikwayo da kafirai wa mujanabati hadihim wal amru bi mujanabati hadihim da kuma umarnin da shari'a ta yi na guje ma irin shiryar kafirai alal umum a gaba ɗaya a dunkule musulunci a dunkule ya yi hani game da bin tsarin rayuwa da al'ada da addinin kafirai wa a ayadihim da kuma hani da ya yi na musamman alal khusus hani na musamman akan ayat akan bukukuwa bayan ya yi hani gaba ɗaya game da irin ɗabi'ar kafirai dangane da halin zamantakewarsu da al'adunsu da irin maganganun da suke faɗa lafuzansu da irin tunaninsu da yadda suke kallon duniya da yadda suke kallon al'umma da irin gani-ganin da suke ma annabawa da makamanta abubuwa ire-iren waɗannan a jumlace musulunci ya hana wannan sannan a keɓance kuma musulunci ya hana kwaikwayonsu wajen bukukuwa wajen tsarin yadda suke bikin mutuwa ko aure ko cin wani nasara a rayuwa ko wata damuwa ko tunawa da wani abu ko bukukuwa na addini duka musulunci ya yi hani da akan waɗannan musamman wa bayanu hikimati zalika kuma da ƙoƙarin littafin yana ƙoƙarin yin bayani akan me yasa musulunci ya yi wannan hanin me yasa musulunci ya kai matuƙa wajen nuna wannan hani wa ma ja'at bihi shari'atu da kuma littafin zai kawo maganganun da shari'a musulunci ta zo da su min mukhalafati ahlil kitab cewa a saba wa kitabawa sune yahud da nasara wal a'ajim da kuma ainihin maguzawa shine kawai ma'ana a'ajim anan a ƙasa gashi na malai yake cewa aqsudu bil a'ajimi huna abinda nake nufi da al a'ajim lafazin ajam al ajamu ghairil muslimina ina nufin waɗanda ba musulmai ba wa ghairil mustamsikina bi hadil islam wa ghairil mutamassikina ko wa ghairil mutamassikina bi hadil islam kuma waɗanda ba sa riko da shari'ar musulunci kama sayuwaddihu al muallif kamar yadda malan zai lissafa zai faɗi haka dalla-dalla khilala mawadi'a min hadhal kitab a wurare daban-daban na wannan littafi raji fahras al-mawdu'at kuma ka karanta ainihin wato table of content da littafin abin da yake nufi shine kun ga kalma kalma ajab lafazin ajamu yana da ma'ana wanda take za ta iya zama ba ma'ana ce ta suka ba ba ma'ana ce ta ta kyama ba kuma in ya ambaci haka anan zai zama shi ma yayi abin da aka hana abin da yake so ya hana shi ma ya yi shi in ya ambace ta da nufin kalma wata ke ishara zuwa ga duk mutumin da ba balarabe ba ya ce kuma musulunci ya hana a yi hulɗa da su ko abu irin tsarinsu kenan kamar mu yanzu da muke musulmai amma ba larabawa ba ne to a ce duk al'adar mu musulunci ya ce a kyamace ta ba ga ya zama wani magana daban ko shi sa ya sauri suke wannan lamba cewa abin da yake nufi da ajam anan waɗanda ba musulmai ba domin asalin lafazin ajam na zuwa da ko dai wanda ba balarabe ba ko kuma wanda yake duk ba ɗan ƙasa ba foreigner ana iya ce mishi ajam ko wanda baya jin irin yarenka kana iya ce mishi ba ajame ba gwari irin da wasu suke cewa ko kuma ma wanda bai waye ba ɗan ƙauye ko wani sulutu haka ana ce mishi ba ajame ba gwari haka nan akan faɗa ma ainihin wato mutumin da yake ɗan ta'adda mai kisa wanda yake barbaric larabawa sukan ce mishi ajami ba ajame ne shi ma ko duk wani abu wanda yake kurmantacce ba a gane kanshi ba akan ce mishi ajami ma'ana kalma ce da ke ishara ga abin da ya saba wa wanda aka saba gani an saba ganin mutane farare sun fi yawa a duniya ko an ga baki sai a ce mishi ba ajami an saba jin yare wanda kowa ke fahimta in an ji wanda ba a gane sai a ce wannan ajamanci ne an saba ganin mutane suna zaune lafiya da yan uwansu an gano da shi jini kawai ke so ya zubar sai a ce mishi ba ajami to shine irin wannan mun gane daka an saba ganin mutane duk musulmai a ƙasashen musulmi aka ga wani wanda ba musulmi ba sai a ce wannan ma ba ajami ne kalmar tana zuwa da haka ta zuwa an nuna sabanan abin da aka saba gani nan mutum ko yanayi ko ɗabi'a to amma dai a nan littafin tana nufin wato waɗanda ba musulmai ba na'am kamar ita wannan kalmar za ta iya zuwa tafsirin ta zuwa yin ilahi da lura kenan da kai gane ko ko da wani alƙaci duka waɗannan ma'ani ne logawiya amma a littafin ta ɗauki salo ne kamar wani istilahi shine duk sanda aka ce ajam a littafin nan tana nufin waɗanda ba musulmai ba maguzawa kuma ba su da addini yanzu shine ba ta wannan istilahin ba wai istilahi ne gama gari ba na'am shine sai malam yace a wa nahwihin da ire-iren su maguzawa da sauran kafirai daban-daban wa aslu hadhihi al-mas'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace asalin wannan mas'ala tana da asali tana da asali a cikin Qur'ani littafin Allah madaukakin sarki da sunnan manzon shi alaihi salatu wa salam wa hadai salafi as-salih da kuma shari'ar magabata na kwarai wastiqra'il athari fi dhalika da kuma ainihin duk ga an samu yawaitar asa abubuwan da aka samo daga magabata dangane da haka suna nan da yawa wa qabla an adkhula fi drastin mawdu'ati malam nasirul aqal yace kafin na shiga cikin bayani akan mas'alolin da littafin nan yayi magana akan su uhibbu an unabbiha alqari'a ina so ne mai karatu tambihi ala salasati umuri akan abubuwa guda uku muhimma masu muhimmanci an hadal kitab dangane da littafin nan al'amrul awwal abu na daya anna hadha alkitaba bijumlati cewa wannan littafi a dunkule ya utabaru dirastan tafsiliya ana ainihin lissafa shi a matsayin wani bincike ne wanda yake na dalla dalla farida wanda yake kuma wato farida me za a ce kenan da Hausa unique menene unique wanda bai da kinigo na musamman ba mai ya farida ne anan me yake nufi da ya sa mata ni Hausa ta wace ta lalace sosai na musamman amma ba na ji a jikin cewa farida na nufin na musamman shi kadai ko kuma dai wanda ake wanda yake bai da bai da irin shi tilo ko tilo ya fi kusa da ma'anar shi li hadha al-mawdu Allah ji kamal albani kaga shi dona Hausa ya iya ta mu ko duk warawa ne sai a hankali li hadha al-mawdu al-muhim ga wato wani dirasa ce dalla dalla wadda take tilo akan irin wannan maudu'i mai muhimmanci maudu'i game da sabawa kafirai wal khatir wanda yake yana da matukar hadari fi hayatil muslimin a rayuwar musulmai alladhi yutabaru aslan min usul al aqidati al islamiyya wanda shi sabawa kafiran ana daukan shi a matsayin wani tushe ne daga cikin tuwasa na aqidar musulunci fa innal muallif rahimahullahu stawfa mas'alatan mas'alatan nahyi an mushabatil kuffari wato shi wannan mai littafi imamu ibn taimiyya Allah ya ji shi da gafara ya cika bayani cikakke dangane da wannan mas'ala ta sabawa kafirai min usuliha daga ainihin tushenta wa furu'iha da kuma rassanta wa adillatiha da kuma hujjojinta al-aqliyya wanda suke na hankali wan naqliyya da hujjojin da suke na cirowa daga littafai daga Qur'ani da Sunna kenan wa ma warada fiha min atharin da kuma bayani akan abubuwan da suka zo na ainihin maganganu wa mawaƙifa da wuraren da aka samu a aikata salaf sun aikata haka an salafin umma daga magabata wannan al'umma bi uslubin ilmiyin rasin da salo wanda yake na ilimi ainihin wato mai ƙwari wanda yake mai very strong shine rasin yushbi'ul qari'a wanda zai kosar da mai karatu wa yaj'aluhu kuma ya sanya mai karatu yash'uru annahu amama qadiyatin wadihatil ma'alim cewa yana karanta wata mas'ala ce wadda take an yi dalla dalla da ita ma'ana yunaba bayyanahu bayyinatul masalik wadda take da wuraren shiganta sun fito fili jaliyatar dalil wanda dalilanta suka fito qarara wal hukmi kuma hukuncin da fito qarara fala yakhruju min mas'alatin bahathaha al muallif ba za ka fita daga wata mas'ala da ibn taimiyya ya yi bayani a kanta ba illa wa qad fahimaha sai ya zama mai karatu ya fahimce ta dalla dalla wa qtana'a bi adillatiha kuma ya gamsu dalilan dalla dalla wa ma tawassala fiha min hukumin kuma zai zama ka gamsu da abinda hukuncin da ibn taimiyya yake yi take akai kamar dai sarar da ibn taimiyya da muka sani littafin baya bukatan sharhi domin ya riga ya gama sharhin abin shi duk wata mas'ala zai kawo maka dalilai wanda za su kosar da kai gamsassu na ilimi ya kawo maka dalilai na hankali ya kawo maka maganganu daga magabata da yadda suka aikata wannan nusus din ya kawo maka ka'idoji na usul da furu'in wannan mas'ala yadda ka san tafin shi dai har kullun haka wannan yake kuma kamar yadda ya faɗa littafin nan babu shakka faridun ne min nau'i ni dai a iya dan kankanin dan abin da na taba ji daga bakin malamai ko na sani ban taba jin an ambaci wani littafi an ce gashi irin wannan ba in ban da littafin nan na yanzu da ake da shi a nan kusa na ainihin wato malam ha abin nan masail jahiliya na na abin nan eh sunan shi ma Muhammad bin Abdullah shine masail jahiliya ko oke sharhin shine na a akwai wani sharhi na wannan a duk ba shi nake son tuno ba me sunan littafin nan da wannan yayi malamin hadisin nan na Misra malamin hadisi na mai takikin littafai Amr Shakir baya da sharhin littafin nan ba akwai sharhin Ahmad Shakir na masail jahiliya shi nake isharar zuwa gare shi sai kuma waɗannan da aka ambata na abin nan Fauzan da sauransu a takaice dai asalin littafin masail jahiliya na Muhammad bin Abdul Wahab ko kusan shine kawai ya so ya bi irin wannan tafarkin shine bayani akan abubuwan da suke maguzanci waɗanda musulmai suke yi hayansu wanda musulmai suka ci gaba da yin su amma in ban da shi to ba a san wani littafi wanda yake na magana akan wannan ka'idar kamar na ibn taymiya ba akwai wanda suka zo da magana akan masail na alwala wal bara amma a dunkule kanana da makamantansu kaga shi ma wancan din na ibn abdul wahab ai bai tafsiri ba da haka har ya zama yana da sharhohi daban-daban amma wannan fa bai bukatar wani sharhi kowace mas'ala malamin zai tantance maka ita dalla dalla kamar da sabal tafan shi ina fata mun gane wannan to tambihi na ɗaya kenan ka gane muhimmancin littafin cewa littafin ba shi da wani substitute bai da alternate ba wani da za a ce zai wakilci shi a ce in ba shi ba to kaza kaga galibi sauran littafai kuwa za a iya ɗaukan wani a ce to kaza zai wakilci shi misali idan za ka koyi karatu a usul fiqh akwai littafan da za su iya wakiltar junansu wataƙila a alamul muwaqqi'ina an rabbil alamin zai wakiltar littafin ainihin wato littafin shatibi Allah al-muwafaqat ko zai iya wakiltar shi wataƙila littafin sayul bukhari zai iya wakiltar sauran littafan siha na hadisai su muslim da su ainihin hakim da makamantansu wataƙila littafin sunan da tirmidhi zai iya wakiltar sauran sunan malamai sukan faɗa haka ko wataƙila yanzu littafin askari zai iya wakiltar littafan malikiya ƙananan na a cikin fiqh haka dai haka dai zaka ga akwai wakilci wannan iya yin na wani amma shi wannan babu haka ya shi kadai ne kuma yayi nashi ne yayi na mai karamin karfi kamar da suke cewa al'amru thani al'amari na biyu da za a yi tambihi anan cewa anna hadhihi alqa'ida allati as-salaha al-mu'allif cewa wannan ka'ida ta hani game da koyi da kafirai da gujewa shiryar su a jumlace da gujewa bukukuwan su a kaibance da kuma bayani akan hikimar haka wannan ka'ida ragma annaha min usuli aqidati salafi as-salih duk da yake cewa tana daga cikin usul na aqidan magabata na kirki fil quruni thalathil fadila musamman a waɗannan zamunna masu falala na farkon musulunci zamunna uku nan wa anna sahabata wat tabi'ina wa tabi'ihim duk da yake cewa sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina yuhadhiruna al-ummata min at-tahawun biha sun kasance suna tsoratar da al'umma daga yin sakaci da yin wasa da yin rikon sakai na kashi da wannan ka'ida wal wuqu'i fi ma naha anhu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama suna tsoratar da mutane daga aukawa zuwa ga abin da Allah da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka hana min mushabahatil kuffari na yin kama da kafirai wal a'ajimi da yin kama da maguzawa wa nahwihim da makamantansu وبرغم وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسنة kuma duk da kasancewar hujjojin wannan ƙa'ida suna nan bayyana ƙarara a cikin alƙur'ani da sunna wa tahzirin rasul sallallahu alaihi sallama ummatahu min alwuqu'i fi zalika da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsotar da al'ummarsa dangane da fadawa cikin wannan hadari ragma hadha kulli duk da wannan gaba daya cewa ƙa'ida ce ta aqidar musulmai a farkon musulunci sabai da mabayansu suna tsoratar da mutane akai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ya tsoratar da mutane akai kuma a aikace an ga haka din cewa matsala ce ga musulmai su fada haka duk da waɗannan ragma hadha kullihi kada hadha al-asl al-azim an yumaha an yum an yuhiya an yumhiya min adhani akthar al-muslimina wannan asali ya kusa da a ce gaba ɗaya ma an share shi daga cikin tunanin musulmai musulmai ba su ma san haka ba sarki ya tabbata ga Allah ba da alƙurun salatul fadila tun dai bayan waɗannan zamunna guda uku masu daraja fawaqa'u fil mahzuri musulmai sun fada cikin wannan abu da aka musu hani wa akhadhu bi sanani al umami hadwa al qudzati bil qudza suka bi sawun waɗannan al'umma taki bayan taki inda duk al'umma ɗin da suke al'ummomi batattu suke inda da suka kaɗa kafa nan musulmai suke sakawa game da kwaikwayo da su ma'ana musulmai sun wayi gari wannan abin da aka hana su sun auka cikin shi gaba ɗayansu illa qalilan mimman asamahumullah wa ma aqallahum suna da karanci kwarai a cikin kaji tun bayan wancan zamanin ba ma yanzu ba kenan ba ba yanzu da tafiya ta yi nisa ba fiye da shekara dubu tun bayan tun bayan shekaru 300 na farkon musulunci aka fara samun musulmai da dukkanin fi'at ɗinsu suka fara kwaikwayon kafirai shine musulmai jahilai musulmai malamai musulmai masu kuɗi musulmai talakawa musulmai sarakuna musulmai ra'iya talakawa kenan su ma dai ko haka dai haka dai kwaikwayo yayi yawa har ya kai ma irin yadda yake a yanzu ya kai ma cewa da dama daga cikin abin da musulmai suke yi na al'adu da maganganu da zamantakewa da yadda ma suke kallon duniya to irin na kafirai ne wa hum la yash'urun mutane ba su ma san suna yi ba akwai abin da yanzu ka daga ka ce kaza kwaikwayo ne da kafirai sai ai maka hujumi na gaba daya sai ai maka taron dangi ka dara yanzu carbi jama'a da za ka daga carbi ka ce jama'a a daina amfani da carbi wajen yin tasbihi kwaikwayo ne da kafirai yan mushan yan katolika wannan magana yanzu da ake da matsayin kwatancen nan sai wani ya ji ta ka annaha waqa'atu sahamin fi qalbi da zai ji wannan magana zai ji kamar an caka mishi mashi a cikin a cikin zuciyar shi zai shikenan karshen duniya ya zo an ce tabi ma ba addini bane ko ba addinin bane dole kuma hakan za a faɗa tunda ba addinin bane ka gani ko wani sai watsa ma tarbin ya buga mashi irin masu katin katin din nan ko ya shake ma wuya da shi saboda an yi nisa game da kwaikwayon bakar abdullahi abu zaid ya yi littafi a subha sai da ya bi tarihin ha ita kanta kalmar cewa ba ta ma da asali a larabci kafin wannan shekarun ba a san wata kalma mai wannan ma'anar ba alama akan ma babu ita gaba ɗaya domin ya da gaske abin za a iya gane asalin abu ina ya faru idan aka bi ainihin wato epistemology na kalma tarihin kalma ina ta fara daga sanda aka fa aka gane wane ne ya fara amfani da ita a zamani kaza za a iya gane tuna zaman da ya precedin wannan to ba san wannan wannan wannan maf din wannan ma'anar da kalmar take bayar babu shikenan misali yanzu kan kalmar tazarce da ake cewa tazarce ko da ka bi tarihin ta zaka ga ta fi shekara 20 ba kafin nan to ba a san wani abu mai suna tazarce ba irin ma'anar da ake ba tazarce babu ita kenan shine mutum ya dinga mulki so yake sai ya ci gaba da zarcewa har zuwa kabari to babu wannan akaliyar a wurin shugabanni watakila kafin wannan shekarar za ka yi gane haka da in ka gano asalin tarihin kalma to tarihin kalmar subha carbi babu shi a cikin larabci gaba daya kafin shaka ɗari na farkon musulunci amma yanzu ka duba ka ga sai mutum ya je maka maka fa garin sa annabi sai ya kawo maka ta carbi yana ganin ya taimaka ma ko ya maka ya maka tsaraba kuma in baka an saba ya jawo shi gashi kuma dan uwanka ne kanin babanka ne ya kai ustazi ne ya ce wannan na gabara kai mai carbi to suna nan da yawa ina haka jama'a zai mana buga mana misali da dama waɗanda za mu ji su insha Allah a cikin tafin za ka yi mamaki abubuwa da dama da mutane suke waɗanda sun ma manta cewa ba ma sun manta cewa al'adar kafirai ne saboda sun ara sun yafa har ya zama an rasa na waye ma yanzu akwai al'adun da da larabawa suke yi musamman larabawa a cikin bincike na anthropologist an rasa gane mashin da su da turawa su suka ara agun wasu saboda tsananin koyi da suke da turawa suna koyon tura tura suna kwaikwayon su kuma an samu zamani ya jujjuya a tarihi wata rika a yamun daula bainan nas lokacin da laraba suke da galaba turawa na kwaikwayon su aka sake juyawa turawa na da galaba laraba na kwaikwayon su aka sake juyawa haka wajen juyi biyar to sai aka rasa ma'anar suwaye kalmomi da dama haka a rasa shin asali portuguese ne zuwa larabci ko spanish ne zuwa larabci ko larabci ne zuwa spanish ko ya je ne ya dawo ya sake komawa ya dawo don da akwai wannan akwai kalmar take french ne ta zo ingilishi ta koma ingilishi aka sake arowa zuwa french akwai irinsu akwai wanda turkish ne zuwa larabci daga larabci zuwa turkish daga turkish zuwa french duka akwai ire-iren suna nan da yawa a cikin linguistics to irin waɗannan yanzu kamar sunan susan da turawa suke sawa yayansu sunan ana tunanin asali sunan larabawa ne susan s u s u s a n sukan yawan sa ma yayansu wannan sunan ko yanda zaka sa ma yayanka wannan sunan sai ka iya karewa ka ce ai asalin sunan larabawa ne amma ga ba za ka karba ba ana yako a ce ka sa yayanka sunan turawa misali ita ma tana girma za ta san da sunan ko kuma a sanar da haka sai wata ta bar gidan ce ya za a kowa ta yafi a sa wannan aisha wannan karima wannan maryam ni ka sa ta suna susan rashin kirki ne ko eh akwai akwai akwai susan a larabci susan kuma an tarar larabawa suna sa wa yayansu sunan adata sinun wawun sinun alifun nunun to ana tanan kamar shine wannan ya zama susan dinnan wallahu a'lam ni ban haƙaƙe ba ina dai misali ne kawai ban kuma sai ka sa ka suna Suzana ba to muna misali ne akan yadda kwaikwayo yayyawa yayyawa yayyawa kaga yanzu larabawa da dama zaka ji sunan ƴaƴansu sunan larabawa sunan turawa ne ba irin yadda mu misali anan da wuya ka ji wani ya sa wa ishi suna ba sunan larabawa musulmai ba da wuya ina jin da da musulman mu na kwarai da musulman mu na banza duka Aisha ne da Hafsa da Karima da Maryam da asma'u da zainab duka su ake sawa yaya suna ko da wuya ka ji haka to amma su sun kai wa kwaikwayon da suke wa da larabawa zaka ji ba misri ko mutumin iraki kawai suna yan shi kawai ishabila kawai ya sa mata sunan wata sarauniya ko sunanta kawai joyce haka suna sawa yayansu wannan sunayen saboda tsabar ganin mutuncin turawa da ganin kimar abin da yake hannun turawa Muhammad Ali Basha sarkin ƙasar Misra yana da gaske mutanen da suka jawo larabawa wannan bala'i domin san da ya zo ya hau sarauta ya ikana mu'jaban bil, bil, bil rubiyin yana girmama turawa musamman turawan faransa saboda sun zo ƙasa sun zo da abubuwan da ba a taɓa gani ba sun zo sun iya bincike na ilimi na kimiyya suna da laboratories sun kawo silma sun kawo bindigogi wanda ba a taɓa gani ba abubuwan ban mamaki shekaru wajen 250 baya sai ya ce to waɗannan mutanen tunda dai suka da irin waɗannan abubuwan babu abin da ya dace illa kun tura musu ƴaƴanmu duk su koya mana waɗannan abubuwan sai mu dawo sai mu sa musu rigar musulunci to inda ya samu kuskure kenan da aka ta turawa da ƴaƴa dabaka dabaka zuwa Faransa zuwa Almaniya zuwa Birtaniya da sauransu kafin shekaru 50 kawai duk sun je da su zama da su kamar turawa sai zama suna nan ƙasar musulmai amma suna ma turawan Faransa da Ingila hidima wajen shigar da tunaninsu a cikin musulmai duk su ne su dawo sai ne dinnan har abin ya wayi gari ya zama ya zama duka al'adar mutanen su lalace to mu nan aga yanzu halin da muke ciki kenan domin a daya daga cikin natural laws ɗabi'ar rayuwa shine kullun al-maglub yuhakil ghalib wanda yake ainihin an separating din shi an subjugating din shi an ci galaba akan shi to kullun yana kwaikwayon wanda ya galabace shi yanzu kullun da mun tashi kwatance mai kisa kai America sun more wallahi ai turawa ba su da matsala kaga su suna da kaza suna da kaza kuma duk wani da yake jin boko ya ishe shi abin da zai yi a gane wai shi mutum ne shine fara kokarin turawa game da sitirar da yake sawa game da al'adar da yake yi irin abincin da yake ci kai har hulɗa tsakanin shi da ƴaƴan shi tsakanin shi da matan shi tsakanin shi da surukai tsakanin shi da makwabta za ga kawai duk turanci ne da zarar gana cewa na ai bature ne wato ana nufin wani burɗaɗɗen mutum ne wanda ba saba ganin shi ba ko wanda yadda yake abin shi ya saba yadda mutane suke to kaga jama'a wannan ka'idar akwai matsala kenan ka duba ga yadda yake cewa gaba daya musulmai sun wayi gari ba ma sa tuna cewa wannan abin shi ya kamata su bi na saba kashirai an wayi gari gaba daya abin da aka hana su sun koma kenan littafin nan babu zamanin da dace a kantar da shi a aiki da abin da ke cikin irin wannan zaman da muke ciki famin ma waqa'u fihi ala sabilil misal malam yace daga cikin abin da musulmai suka fada gare shi ala misali akwai albina'u alal quburi yin gini akan kaburbura a ce nan kabarin waliwa ne a je a gini akai ana dawafi ga nan a Sokoto gashi nan a Gwandu gashi nan a Gombe gashi nan a ko'ina yanzu waɗannan ma waɗanda suka kawo addinin shi a ƙasar nan gashi nan su ma sun fara yi duk wani shedani in ya mutu ko kuma ma ba ma anan ya mutu ba sai ai kabari kabarin ya zama symbolic ne kawai babu mutumin a wajen sai a dinga dawafi ana riya cewa kabarin wani ne wannan akwai shi a kasashe da dama kasashen musulmai musamman kasashen misra kasashen ainihin wato syria da sauransu ina jin in banda saudi arabia da suke da tsananin watan koyi da aqidan magabata da wuya ka samu inda babu irin waɗannan abubuwan su ne ba sa sauƙaƙawa wajen waɗannan abubuwan wattikhadul masajid alaiha da kuma yin masallatai akai kamar yadda albani nasiruddin ne ba da labari a littafin shi tahzirus sajid ko min ittikhadul quburi masajid a garin dimashq ne ake ta rigima game da mutum wai idan ya mutu malami sai ai mai kabari a gidan shi kuma sai ai masallaci akan kabarin sai a zo a dinga yin sallah ana ganin kamar wannan wani darajatawa ne gare shi akai ta rigima akan wasu masallatai waɗanda suke da wannan aka samu wasu matasa suka ce lalle lalle sai dai a tone kabarin ko kuma a rushe masallacin amma ba za su haɗu ba don a musulunci ba su haɗuwa masallaci da kabari ba su haɗuwa akan haka ne nasu albani ya ainihin shiga wannan mas'ala a ilmance tunda shi malami ne mai kan gado ya yi wannan rubutu yana da matukar muhimmanci wannan rubutu a ce kowa ya karanta shi ya san abin da ke cikin shi wa hadhihi mas'alatun wadihatun fi sunnah duk da yake cewa hana yin kabari tare da masallaci ko hana yin masallaci tare da kabari ma'ana duk wanda ya fara zuwa wurin to ya hana ɗayan zuwa ka'idar musulunci idan kabari ne ya fara kasancewa a wuri to ya hana yin masallaci idan masallaci ne ya fara kasancewa a wuri to ya hana yin kabari wannan ka'ida ce sananniya a cikin addinin musulunci faqad hazzara rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min alwuqu'i fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da al'ummar shi daga fadawa cikin wannan a shaddat tahzir tsoratarwa mafi tsanani kama sai a ti bayanuhu asna alkitab kamar da za a ji bayanin haka dalla dalla a cikin littafin nan amma a zalika duk da haka waqa'at fihi tawaif min al'umma akwai da dama daga cikin mutane wanda suka auka cikin wannan faja al-muallifu rahimahullahu fajalla hadha al-amra wa bayyanahu ibn taymiya yazo ya fito da wannan magana qarara yayi bayanin ta dalla dalla wa a'lanahu alal mala'i ya faɗa ƙarara a gaban jama'a bilisanihi da harshensa wa qalamihi da kuma biransa ya faɗa yayi wa'azi kuma ya rubuta gashi muna karantawa wannan na daga cikin abin da ya ibn taymiya bakin jini da mihinar da ya fuskanta rigingimin da ya fuskanta da yan bid'a suka ce ya wulakanta waliyai ya ce ma ba za a ziyarci manzon Allah ba ya ce manzon Allah bai da daraja ta daga cikin magana da suka juya magana yuharrifuna al-kalima amma wazi'i fakataba ibn timiya yayi rubutu wa nazara yayi tattaunawa da malamai wa amara yayi umarni da kanshi wa naha kuma ya hana yace ayi kaza ka ayi kaza wa asmarat da'awatuhu bihamdillah kuma wannan da'awa ta yi albarka cikin godiyar Allah wa kitabuhu hadha juz'un mimma qama bihi fi bayan al-haqq fi zalika wannan littafin na daga cikin bangarorin ayyukan da ibn timiya yayi amfani da su wajen bayyana gaskiya dangane da mas'ala ta alaƙa da kabari alaƙa masallaci da kabari al'amru salis malam ya ce tambihi na uku anni wajattul kitaba min khilali dirasati lahu ni malam nasirul aqal na gane cewa littafin nan bayan na bi shi na nazarce shi na karanta shi na gane cewa ka annama ullifa lil muslimina fi hadha al asr kamar ka ce an rubuta shi ne dan musulman wannan zamani ma ashbaha al-layl bil bariha kenan ko kamar ka ce ibn tamiya malami ne da ke rayuwa yanzu a karni na goma sha hudu na musulunci ya rubutun nan kuma dan wannan zamanin ko kuma Allah ya mishi ilhama bari na rubuta dan wani zamani can da za a yi wanda zai fi zamanin su su ibn tamiya dacewa da littafin nan haka malam yake nufi sawa'un fi mawdu'ati daidai wa daida cikin mawdu'in littafin wa tariqati bahsiha da kuma ka'idan binciken littafin wa ilajiha da ka'idan tattauna mas'aloli أو في أسلوبي هكا وجن سلل التافم وذلك يرجع في نظري لأسباب منها me ya jawo wannan kamantakekeniya da littafin yadda zamanin nan ya dace da zamanin nan shine ma yace yana ganin da dai masu zuwa suka jawo haka da gaske akwai tashabuhu asrina bi asril muallif zamanin da muke rayuwa din nan yayi kama da zamanin sibin timiya ta yaya fi kasratil bid'i wa zuhuriha wajen yawan bid'o'i da bayyana bid'o'i wa fi ba'atil muslimina wa quwwatil kuffari da kuma wajen raunin da musulmai suke da shi da karfin da kafirai suke da shi wa intishari aqaidihim wa afkarihim da kuma yaduwar aqidojin kafirai da tunani irin na kafirai wa akhlaqihim da halaye irin na kafirai wa adatihim da al'adu irin na kafirai wa aziyaihim da sutura irin ta kafirai bainal muslimina a tsakanin musulmai tsarki ya tabbata ga Allah jama'a ku duba ku ga wannan abin da yake faɗa babu wani abu da ba daidai ba a cikin shi da'afu farko dai bayyana bid'o'i zan so ɗalibai musamman su koma su karanta littafin tazkiyatul huffaz na al-imam al-hafiz ainihin wato az-zahabi a ƙarshen ɗabaƙoƙin da yake suna da kusa da zamanin su dinnan kowace ɗabaka in ya gama kawo malaman ɗabakar zamanin yakan yi samari na halin rayuwar al'umma a wannan zamanin nan zaka ga wannan magana akan irin bidiyoyin da suka abin nan zaka ji inda yake cewa gabaki ɗaya ma yanzu an wayi gari babu sunna sunna ta zama sai dai a ji a tarihi sai dai a karanta a majalis ba a ganin ta ana aikata ta a cikin garuruwa sarakuna da malaman bid'a sun hada kai suna zalunci ibn zahabi diya ambaci waɗannan a tabakokin karshe karshe domin littafin da ke magana akan tabakan malaman hadisi tun daga cikin sahabbai har zamanin shi zahabi tabaka ta karshe ita ce malaman shi malaman da suka karantar da shi su su ainihin su birzali su ibnu kasirin da makamantansu su ne ɗabaka ta ƙarshe da ya ambata to da ɗabaka su ɗin nan da ɗabakoki biyu da ke kafin su za ka ji waɗannan bayanan dalla-dalla a ciki a ƙarshen kowace ɗabaka ina fata mun gane wannan to don haka ka duba ga jama'a bayyana bidiyoyi da kuma raunin da musulmai suke da shi yanzu musulman duniya suna cikin tsananin rauni ba su da komai na ƙarfi komai na ƙarfi ba su da shi sawa'un ƙarfin siyasa ƙarfin faɗa a ji, ƙarfin ilimi na kimiyya da fasaha, ƙarfin ainihin wato soja, ƙarfin tattalin arziki, wannan ba su ne ƙarfin da ake takama da su ba? Duk musulmi baya hannun su wannan yanzu, yana hannun kafirai ne. Kafirai su suke juya wannan duniya dangane da ƙarfin siyasa, ƙarfin tattali, ƙarfin soja, ƙarfin ilimi da ƙarfin ainihin al'adu, komai nasu ake gani. Su za su ce kaza za a yi su za su saka ka'ida kaza su za su ce a yi kaza kowa sai dai ya bi kowa sai dai kwaikwayon nasu wasu masu suke sai an shigar su cikin turawa a ƙi shigar da su suna cikin yan uwansu musulmai sai sai su koma cikin turawa ƙaura mutane suke suna koma ƙarshen turawa daga ko ina suna bari kai larabawa har suna da al'umma mai zaman kanta ƙarshen turawa yadda ake cewa diaspora ake cewa ko su ne suna da al'arabu fil mahajir haka suke ce musu larabawan da suke kasashen latin america kasashen burtaniya da faransa da makamantansu har sun zama al'umma fa mai zaman kanta har an akan ba su har abin nan wato recognition a matsayin al'umma saboda sun yawa duk sun gudu daga falastinu daga daga urdun daga sham daga saudi arabia duk sun gudu sun koma can kamar yadda mutanen mu suke guduwa suna komawa duk wani wanda zai tafi kasar turawa yanzu gani yake ya tsira gani yake wannan ya haura saradi duk yadda kace kana so in aka kana zuwa kasar turawa za a baka aura duk makamin da kake so za a ga ka cancance shi saboda wai kana zuwa ƙasar turawa sai ka rasa kaman kaman kana zuwa tsalaken saradi ne ka je ka dawo irin a ce to wannan ai in duka bashi ya saradi ko zahara da ita ba haka bane wato kaiwa matuƙa wajen yadda suka zama su suke da ƙarfi kenan mu muke da rauni Allah shi kyauta balantana kuma aqidin su yanzu jibo wannan shedaniya aqida ta su demokradiya wanda har ma mutane sani ma su samu mata wai mashiga a musulunci har sai ga mutum yayi rubutu wai a demokratiyyar fil islam akwai su da dama ƙarya ne babu wani demokradiyya a musulunci musulunci daban demokradiyya daban amma ana iya samun da rasi kama da juna wannan kuma ɗabi'a ce ta rayuwa kamar yadda musulmi daban kafiri daban amma kana iya samun musulmi da kafiri ittifaqan coincidentally sai su zama suna da wani abu iri daya a halittar su ko a ɗabi'ar su ko wani abu makamancin haka wannan biyun da sun yi iri daya misali musulmai idan su biyu haka kafirai ma sai ce sun yi kama da juna babu wani kama a cikin wannan da musulmai da kafirai kowa ya da gaskiya ta fi ƙarya sai ce sun zama ɗaya musulunci babu inda baya ɗaukan wato jumhuriyanci cewa the voice of the majority is always right musulunci baya ɗaukan wannan matsayin mabdai akan cewa duwai abin da mafiya mutane suka goyi baya to shine gaskiya musulunci baya ɗaukan wannan matsayin mabdai shine ka'ida ta ƙarshe ta tarjihi a musulunci ta ƙarshen ƙarshe kuma ko za a yi da ita ana yi ana taka tsantsana cewa to Allah dai ya samu dace kan tafi ne amma a demokradiyya ita ce ta farko kaga an saba kenan ra'asan ala aqdin amma sai ka ji malami wanda ya nada kanshi a matsayin malantar ijtihadi ma yana ganin ya kai ya bada fatawa ko ya nada kanshi a matsayin shugaban musulman da suke tare da shi suka ji cewa demokradiyya musulunci ce ko kuma ya faka alkaba'i ma kaji ya ce ma musulunci ma yanzu ba zai bi sai demokradiya wannan zindikanci ne wannan ya daga cikin aƙidarsu da suka yaɗin mana zaka ji 'yan siyasa nan suna magana wanda tashma izumin halƙulub a yanzu demokradiya ita kaɗai ce ya kamata to gara su 'yan siyasa ne jahilai ne wani ma bai san ƙur'ani izuno ba ne amma wanda yake cewa shi malami shine matsala ina fata mun gane wannan to ire-iren waɗannan abubuwan su ne aƙidinsu da yake ishara sun yaɗa a cikin musulmai ga sunan wa afkar da tunani irin nasu wa akhlaq balantana kuma ɗabi'u akhlaq ɗinsu ga sunan kata-kata yanzu ku duba jama'a da mutane suke kyamar polygamy aure fiye da daya da mazanmu da matanmu da dattawanmu dukan yanzu musulmai sai yan kaɗan da zara an zaka aure musamman a ce ya wuce daya to fa abun gulma ne kai kai kaji ya zama yana da aure aure ya yi aure ran nan ya ƙare yanzu matan shi hudu ba ai janar ne to sahabbai duk kun lissafa tarihin su jama'a ku je ku karanta za ga kusan galibin suna mutuwa su ba mata hudu ne irin da mal albani ya mutu ya ban matan shi in banda wanda suka mutu tare da shi haka ake son mazaje saboda kayafin mu al'umma annabi yaya da yawa akalla 40 amma ba mata da ta haifa maka yaya 40 irin da muke mutuwar na yayan mu uku hudu biyar wannan ba su ta al'umma annabi ne al'ada kafire ce fa ta shigo mu cewa kowanne namiji mata daya kowanne namiji mata daya kana cewa ta biyu babu ka ta fara fada da kai ba ka bane wani kuma ya da dukiyar da zai iya rike ma mata talatin inda ya halasta amma mata ɗaya tsaya saboda mai saboda wai shi bature ne wai shi bai san hayaniya bai san hayaniyan mata biyu da za su yi faɗa amma kuma yana san hayaniyan local government guda a bashi ciyaman ko state jiba tuka da warwara an yance mata biyu ce a ni ba na san hayaniya amma kuma ya fito takara a bashi state guda ko jiha ko ƙasa gaba ɗaya wai kuma wannan hayaniya babu matsala wanda aka ce kai ya nema shi yake nema wanda aka ce shi ne baya yi Allah shi kyauta muna kwatance ne kawai zai mana bayani akan su al'adunsu da suka shiga cikin mugasa nan babu kan gado haka sai kuma ya ce wa adatihim da al'adunsu ko wa azyaihim da suturunsu bainal muslimina wannan kana gaba sai an kwatance ba bil idafati ila zuhuril firq dalla bayan bayanan kungiyoyi na bata wasti'ima wastimla'iha bainal muslimina da kuma yadda wasti'ila'iha ko da yadda ƙungiyoyi na bata suka ɗaukaka akan musulmai su ne tun daga kan masuniya da, da irin boko haram ɗin nan da shi'a da khawarijanci da irin wanda ake ce ma 'yan ƙalaƙato 'yan babu hadisi ga sunan bata iri-iri sun ɗaukaka akan musulmai an fi jin ɗuriyarsu akan ɗuriyar asalin musulmai ragma rahili okay khasatan rawafid kaga ma ya kwatance da su yace musamman ƴan shi'a din masu zagin sahabbai wal batiniya da ƴan batiniya was sufiya da sufiya yanzu aka ce ƴan dariƙa za su taro kamar da suka yi taro kwanaki a Gombe nake ji a radio sai da suka cika garin cikawa da ta kaima har wani wawa dole a ci mishi wawa yace wa yana ganin akan gaskiya suke a radio aka fira da shi tunda dai har sun cika gari to wannan gaskiya ce kawai daga nan shi ma kawai sai ya bi kawai shi kenan sai shi ma kawai zai sako bari gashi kawai tafi wurin tara na ruwan wannan shine asalin jumhuri kenan eh wa into the aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah ka gani to haka yanzu yan shi'a suna nan sun cika ko ina a duniya jama'a duk inda kaje akwai su har Makka da Madina ka gani gurare mafiya tsarki kenan akwai su kuma an fi jin kalmar su an fi jin tsoron su irin waɗannan yan hutsu din ai yan yan yan Nayman din nan me sunan su ma su ne ko alhuthiyun ‘yan shi'a ne su nasirullahi na lebanon irin su ne ga sunan a iran ga sunan su zaki a nigeria ga sunan a ko'ina suna da mashuru'a da tsare-tsare da sauransu har ma suna sa mu musulmai muna jin rauni cewa wala mu ba mu iya ba sai su daman haka ƙarya take za ta yi bulle haka tukunna ta yi kumfa sannan sai ta faɗi ba za a sake jin labarinta ba ita ko gaskiya ba ta taɓa mutuwa gaskiya is immortal ba ta mutuwa sai dai masu ita su mutu su bata ina fata mun fahimci wannan to kaga haka kungiyoyin bid'a ga sanan yadda suka yada a wannan zamanin haka suka yada a wancan zamanin kuma yadda kaga masu gaskiya yan kadan ne a wannan zamanin haka suke ma a zamanin Sibin Taymiya masu gaskiya yan kadan ne su Sibin Taymiya nan su ne yan kadan amma hidimar da suka yi da alherin da suka yi kaga ya wanzu kuma an ji labarin shi ina wadancan sai kana karatu mai zafi zaka ji labarin ana ambatan sunansa ana tsine musu albarka ana cewa sun yi musunci sharri kaza da irin su Ibn al-Alqami irin su nasir bin tusi waɗannan zindikan da suka taimaki kafirai aka yaƙi musulmai a bagadaza da makamantansu sai dai ka ji ana musu baka adda amma ba za ka ga asar ɗinsu ba babu sun tafi tare da gaba ɗaya ɓarnarsu sai dai abin da kawai za a ji labari ɗaya ɗaya amma waɗannan fa duk da su ne ‘yan kaɗan kalla ka ga makarantar ibn taimiyya mun sha jin wannan labarin anan an sha karantawa gaba ɗaya makarantar babu wanda ya tafi a ba an mansura kowa ka ɗaga bijimi ne za ya ɗaga bijimin malami a makarantar sun fi guda talatin wanda kowanne sai an fara tunanin to wai wannan wani iri ne aljani ne ko mutum saboda zurfin ilimin shi da ƙwarin alƙalaminsa da ƙwarin hujjarsa kenan ashe yawa ba shine asalin abin da ke kawo mutane abin nan gaskiya da salama da cin nasara ba a'a niyya ce da azama ku duba ga malam albani rahimahullahu shi kadai a garin nan ya buwayi dukkan bangarorin makiya gaskiya tun daga sarakuna da 'yan siyasa da malamai da shedanin da suke shiga rigan malamai irin su zaki din duka sai da ya galabace su shi kadai saboda ya fi su gaskiya ina ba ta fahimci wannan ashe ba yawa bane shine kaifin aiki ne duba kaga irin yadda bid'a ta yi dagwa-dagwa da Kano amma je da malam Ja'far shi kadai ya ainihin wato dawo da musulunci karama shi a Kano Allah ya ji kanshi har yanzu ka shiga Kano yanzu din nan ba muna cikin safar ba in ka shiga an riga an fara shirin maulidi yadda ka san ana shirin sallah azumi tun wani tun kafin a shiga azumi yake shirin sallah ko za a siyo yara yadi a siyo shinkafa a yi ta shiri azumi da sallah ko wala ka suke shirin maulidi a Kano kakkawa ne dinkin kayan sallah ne idi ne kawai ba a hawa duk wanda ya san badalar Kano ya san haka za a bi duk amana tutoci ko ina da hotuna ta yi rali ba idi bane a ce za a fita a je a yi sallah a raka biyu a yi kabbar bari ba a yin wannan saboda ai ba musulunci bane musulunci ne kawai yake da wannan amma dai ana yin abubuwan rali ma ba musulunci bane ai yawa daga cikin eh daga cikin abin da kawai ba sa yi na sallar idi shine idin sallah amma suna abincin sallah suna yin kayan sallah suna yin kakkawa suna ziyarce ziyarce sarki ya tabbata ga Allah akwai garin da har sarkin su ne yake hawa ba zan faɗi sunan garin ba Allah shi kyauta to kaga irin wannan shine wato yaduwar bid'o'i da kuma isti'la'uha 'ala ad-din fa fi asr al-mu'allif taghallaba al-kuffar a zamanin ibn taymiya kafirai sun yi galaba min al-firnaja daga cikin turawa turawan ainihin yammacin duniya a lokacin sune firnaja su alfonso su ainihin eshabila waɗannan kafirai su cons sarakuna ne na ƙasashen portuguese portugal da, da, da, da spain da ainihin ingila birtaniya kina a lokacin da castala Kastala yanzu jiha ce a kasar Spain ita ma Castile suke ce mata waɗannan sarakuna a lokacin sun galabaci musulmai akwai ma waɗanda suka zo suka taɓa kwace baitul maqdis sune asribiyun ko wanda suka taso su Leon ne Leon ne Attase ina ji in ba na manta ba sarkin Faransa ya daga cikin sarakunan da suka tsaya wa musulmai a wuya sun mu musulunci rashin rashin ainihin mutunci iri iri sai da Allah ya jarabce shi da wani wanda ya fi shi iya takadaranci daga cikin sarakunan musulmai shine Az-Zahir Baybars wanda ya kama shi da ran shi aka je aka rufe shi a gidan yari asan wannan yafi komai wulakanci a gun sarki basaraki sai da mutanen kasar shi suka kawo diya aka ce diya wanda jiragen ruwa biyu aka kawo diya na dabbobi raƙuma amin dawakai da zinare da da bayi yan mata da makamai sai da aka cika jirgin ruwa biyu aka kawo aka fanshe shi bayan yayi kaman wata shida a cikin gidan yari zalila a wulakance aka sa musu wannan fansa sannan kuma aka ce su tashi daga duk inda ke ƙarshen musulmai karantar bidaya wani haya to haka aka yi ta wannan gwagwarmayar da su ana ɗauki ba daɗi suka dinga wulakanta musulmai wa tatar da kuma su waɗannan shaɗanu su holaku tatar kenan mongolia ala aksar biyar da musulmi na sun galabaci ƙarshen musulmai wa fi hadal asri a wannan zamani namu kuma kazalika tagallaba alfirnaju siyasiyan a yanzu kuma turawa sun galabaci mutane a siyasa wa fikiriyan da kuma a tunani aidan har ila yau ala aksar biladil muslimina akan mafi yawan kasashen musulmai da turawa sun galabaci gaba da kasashen musulmai ku duba gani jama'a tunanin su ne tunanin mu yanzu irin mukaman da suke ba mutanen su irin shi muke ba mutanen mu irin yadda muke kallon suke kallon rayuwa haka mu muke so mu kalle ta yanzu misali ka kaddara jama'a bari na mana wani misali nan kusa da zamu gane yanzu a cewa mutum malam a Hausa ko sheik da Larabci yana ganin ba karama bace sai an ce mishi honorable ko an ce mishi abin nan professor ko an ce mishi barista his excellency duk wani ba mukamin turawa bane in ba faɗa mishi wannan ba fa yana ganin fa shi ba bai kai mutum ba za ga da kanshi ma yake rubuta alhaji honorable doctor in bracket wana wana wani ba zai saka malam din ba alhalin a ce mishi algat malam ba tafi mai ba in Allah ya taimake shi Allah ya anshi wannan adda mai manta Allah ya gafarta malam za a ce mai har sai ce ai ni honorable ne ba ka san aran da ni ba kaga shine gaba ɗaya tunanin su ya riga ya shigo cikin kwakwalwar mu yayi mana kaka gida ragma rahili askarihim anha duk da yake sojojin turawan mulkin mallaka sun bar kasashen musulmai sun ce wai sun ba mu yanci amma har yanzu muna ganin tunanin su shine irin namu tunanin su shine ya kamata mu bi sun ba mu yanci na mu mallaki kanmu amma kuma irin mulkin da suke mana ko kuma aswa min zalika kamar da muke gani misali a Najeriya kaga yana kulla mana kwatancen ne cewa turawa a wancan lokacin da tatar sun galabaci musulmai yanzu kuma tatar sun galabaci turawa sun galabaci musulmai a tunani da kuma ainihin wato a siyasa yanzu duk shugaban da ba sa so a wata ƙasa za su sa a cire shi za su kashe shi ko su kulla mai kutun gwila kai har su sa ma a kamo shi zai su kula shi suna mai suna mai shari'a babu sovereignty kenan babu wato a abun nan me ake ce mai da Hausa babu yancin cewa nan ƙasan mu ce mu mallaki kanmu yanzu Chastelo ba yana hannun su ba akwai kuma wanda aka bada waranti ana neman su irin su Albashir ko ana ana da warantin da ake neman su akwai kuma waɗanda an ce mulkin da suke Allah an ce shi ba su cancanta ba ba ruwan su amma dai su sun ɗauka wa kansu wannan cewa duk wanda ba su yi bai sayar da shi ba to bai isa ba shi suke ce ma a siyasar kharijiya foreign policy a america wannan yafi kuma muhimmanci a cikin siyasar su siyasar ta shafi kasashen waje wajen kare manufofin america kuma duk wanda yanzu ba demokradiya yake ba a munafunci irin na demokradiya sai su ce bai halasta ya mulki ba idan wani soja ya ji mulki su ce bai halasta ba bai halasta shi ya mulki ba sai dai irin wanda suke so amma in soja ne wanda suke so to ba komai idan gargajiya ne wanda suke so babu komai a saudiya gargajiya ake amma sun yadda haka a united arab gargajiya ake amma sun yadda haka an yi mulkin soja a kasar pakistan sun yadda amma a nigeria da kamaru da niger da makamantansu da za a ce ayin juyin mulki yau da eu da au da kowane kungiya ta duniya za ta fito ta ce ta la'anci wannan abu ko da kuwa a ce an yi ne don gyara maslaha waɗannan al'umma da suke cikin kunci kai irin da faru kwanan nan a sun su na ƙasar Cote ne ko Burkina Faso ga yana an tsorata su dole za su sauka an ce ba a yi da su ba kaga shine su suke juya siyasar duniya wato wani yanzu bai isa yi wani abu ba sai wanda suke so wanda ko ya gwada zai ga sakamako in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba kuma an ka gani ba ka ga da kyau a hannunsu ba Allah ya tsare mu daga sharrinsu ومنها أيضا بعد نظر المؤلف daga cikin abin da yasa littafin nan ya dace da wannan zamanin in ji malam Nasir al-Aqal shine nisan tunanin Ibn Taymiyyah wasi'ati ilmihi da fadin ilimin sa wa idrakihi da yadda yake da riska abubuwa mimma ja'alahu yu'aliju hadhihi al-umur bi uslubin am wanda yasa yana tattauna wannan mas'ala ne da uslubi wanda yake ya shafi kowa yunasibul muslimina fi kulli makanin wa kulli zamanin zai dace da musulmai a kowane wuri da kowane zamani ma'ana ibn timiya malami ne international standard in yana magana yana yi da duka duniya ne duniyar zamanin shi da duniya za ta taho bayan shi ba local champion bane asa kuma malamin da iya magana da yato a lungun kwata angosa kawai za a iya jinta tana fita ba wanda zai saurare shi saboda kokkotancen da yake da sunayen da yake ambata da irin yadda yake abubuwan shi to local ne kawai kuma karatun in ya wuce nan ba sunan shi karatu ba ba ku gani irin malaman da ake cewa an je maka a ce a tafi gun taron malamai su ce a riga ta malam ko kilcin amma an zo nan kuma su ne malamai shehunnai saboda a can na ɗaya ba za a yi hausa ba larabci za a yi kuma maganar za a yi ba labarai ba ce magana ce ta ilimi da istishhadi da ihala ta nusus da ihala ta masadir da maraje da kuma faɗan maganganu wanda suke waƙi'iyan za su amfani musulmai ba ɗaukan mas'ala wadda kutilat bahsan an riga an wuce ta ka zo kana magana akan ta sai ka ji mutum ya zo kafa wa'azi yanzu yana magana akan maulidi yau me zaka faɗa akan maulidi in dai ba kadiya ta kawo kanshi ba su ma dariƙa sun san ƙarya ne suke ka bar su ci gaba da cin abincin su kai kuma ka ci gaba da abin da zai amfani ka ina ba ta mun gane wannan Allah shi kyauta sai ya ce wa yattajihu lana zalika law ista'aradna ahammal mawdu'at allati bahatha al muallif haka zai fito ƙararar gare mu da za mu tsaya mu bi ɗaya muhimman bayanan da malam ya yi a cikin littafin nan wahiyar mawjuda fi zamani waɗanda akwai su a zamanin shi wa najiduha tajiduha aidan bainal muslimin al yau kuma har yanzu akwai su wa min at-tashabbuh bil kuffar min at-tashabbuh bil kuffari kaman kwatance da ake yin kama da kafirai wal aajim da maguzawa gairil muslimin waɗanda ba musulmai ba fi ziyi wal libas yayi magana akan mas'ala game da sutura al libas sutura to tunda an hada su da azziyu anan ziyu zai zama kenan kamar kace uniform outfit wato sutura wanda ake sawa na musamman kaman waɗanda jami'an tsaro suke sawa ko masu kayan sarki da ake cewa ko kuma sutura da ake sakawa don wasu sha'air kamar wanda ake sakawa a wajen jana'iza ko ta'aziyya ko aure ko makamantansu bukukuwa in sa akwai saboda muna ahlus sunna ne wala wani bai sa ana sa wani kaya na musamman a janaiza ba zaka ji abun garib ko amma ana sawa yanzu ga yan shi'a ba yawo suke da bakakken riga ba har sun haramta ma kowa sa bakakken riga yanzu kowa na tsare sa sa bakakken riga saboda sai sai a buge ka a wani wajen ko kuma a makan munan zato in kana da budurwa yanzu kana santa ta kanka da bakin kaya ka samu matsala shi kenan za ta tsara maka shuba cewa kai dan shi'a ne to in ku aka sa ma shuba kai dan shi'a ne a garin nan to ko takara kai ba za ka ci ba ba haka bane to kaga sun harata mutane sa bakin kayan su sai dai ka bari sai an yi nesa da almuharram ko in ka zama jarabe sai ka saka amma ni dai na jin mutane da dama ba su da bakin kaya ma gaba daya saboda mene saboda wasu mai da shi uniform na bakin ciki za ga mutane suna sakawa idan an zo jana'iza corona suna saka bakakken kaya haka ana sakawa idan an zo abin nan zama makoki da makamantansu akwai irin wannan da ana yi to wannan shine azziyu kenan ana tunda sun tare da libasi ko wal adatu da al'adu wat taqalidu su ma dai al'adu za iya cewa al'ada shine abu gama gari al'ada wanda kowa ke yi taqalid kuma wanda an gaje shi ne sannan mutane suka ci gaba da yi wal lugha haka nan har harshe za zo yi magana game da hukuncin magana da harshen da ba na musulmai ba akwai matsala jama'a yanzu mu yanzu ma iya harshen mai da muka yi na turawa ba wani riko Allah mun samu kanmu a cikin kunci da mu da ƴaƴanmu da wanda za su taho nan gaba har abin alfahari ne ma idan yaro ya iya ingilishi dukan mu nan muna alfahari da ƴaƴanmu sun iya ingilishi ba tare da sun iya Hausa ko Yarbanci ko Larabci ba dan dama dama yanzu makarantun namu irin na musulmai Albani Science Academy da ire-irensu za ga yara ana haɗa musu amma an ka je tabo ina ruwansu don larabci haka duk makarantar da za ka je a ƙasar nan sai kaɗan ko da ka ji an ce ta musulmai ce sai ga ba a ɗauka ma musulmai aiki wajen kasi yara hausa an fi son a ɗauki wanda ba su jin hausa Allah shi kyauta to za a zo a yi magana akan hukuncin game da matsalar yare wal ayad mutane ba sa ganewa ne duk wanda ka ji yaren shi ba ka taimake shi ne ba ba shi taimake ka ba ka koma nashi ne ka watsar da naka ka zama nashi yanzu shi sa waɗanda suke mutane rowa yare kamar fulani su daina rowa yarensu shi sa yaren gainan yana nema ya mutu yana daga cikin abin da ake ce ma allugatul muhaddada bil inqarat yarurrukan da ake tsoron za su mutu nan gaba a daina su saboda ba fullace kakanninmu ne dai Allah ya saka masu da alheri ko ba zai taɓa yin yare daga koya ba ba zai yi ba wai yana ganin in ya haka wai wai kai kamore shi kenan to in ya mutu shi kenan ba wanda zai yaren Allah shi kyauta wal ihtifalat da bukukuwa wa nahuya da makamantansu intisharul bid'i al i'tiqadiyya da kuma yaduwar bid'o'i na aqida wal amaliya da na aiki min ta'alluq bil quburiyina dan kaman makalewa mutanen cikin kabari wa du'aihim da yin ma na cikin kabari addu'a neman abu a gunsu min dunillahi mutum ya je kabarin dan hodiyo ko kabarin ablayin gondo yana roƙon ablayin gondo ko dan hodiyo ya mishi wani abu wama turawwijuhu turqus sufiyatu da abinda ƴan ɗariƙa suke kururutawa baina muridiha tsakanin mabiyansu wa ghairihim da wanda ma ba mabiyansu ba min albid'i wal khurafat na daga bid'o'i da labaran wanda suke labarai ne na ƙarya khurafa hadisu khurafa ihya'u sha'airil jahiliya raya ainihin wato sha'air abubuwa na al'adun jahilai wa adatiha da al'adun jahiliya ila yau wa asariha da abubuwan da suke burbushin jahilci wa ma'asiriha da abubuwan da suke ragowan abin da aka ji labari na kafirai allati mahal islam wanda musulunci ya ainihin yi watsi da su irin kabilanci irin kide-kide irin gaba da ire-iren su waɗanda yanzu aka yada su tsakankanin musulmai da kuma haimanatul afkari wal mafahim saqafiyya wato haimana shine domination galaba wadda tunani da fahimta na wasaqafat da wayewar kai ghairil islamiyya wanda ba musulmai ba ba na musulmai ba suka yi ala azhanil kathir minal muslimina a kwakwalen da yawa daga cikin musulmai musulmai da dama suna da tunani da akaliya da wayewar kai wata ta saba wa musulunci wannan suna magana kai da kake da alaka da musulunci sai ka ji waɗannan to waɗannan irin mutane ne musulmai ne kawai kenan a riga da suna da gado amma aikace su ba musulmai bane ka rasa kafirta su zaka yi ko bid'antar da su ko fasikantar da su ko ko barin su zaka yi a matsayin jahilai ka rasa ma wanne ne hukuncin su saboda tsoron kar ka zama ka shiga cikin matsala wajen hukunta su wanda sharil falsafa wal ilhadi wa nahwu zalika da yaduwar falsafa da karkata akan musulunci da makamantan waɗannan wa hadha anil kitabi fi umumihi wannan shine magana dangane da lissafin nan a jumlace wal ana yanzu kuwa sa'aridu bid dirasati wat tahlil li ba'd mawdu'at al kitabi zan yi bayani da dirasa akan wasu bangarori na mawdu'in wannan littafi to kaji tambihi guda uku da malam yace zai yi kafin ya shiga magana kawo ko nan ya tsaya to wannan ma ya ishi karatu wannan kai a ce daga yanzu a ce littafin nan an sauke sai walima to ya ishi karatu wannan dan bayanin da malam din nayi Allah ya shirye da mu ina ganin sai mu kwana nan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ka ba mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu Allah ka ji kan magabatan mu da gaskin malamai da iyaye da ƴan uwa waɗanda suka riga mu Allah ka samu mu cika da imani addu'a ta musamman zuwa ga malamin mu malam Muhammad al-Awwal Arim al-Albani Allah ka ji kanshi da gafara ka karbe shi shahidi Allah ka sa ya huta Allah ka mishi rahama da rangwame da shi da Abdullahi da matarsa Ummu Abdul Barri muna roƙon Allah ya yaukaka ainihin wato ayyukan da suka bari a bayan alkhairi ya dawamar da su ya sanya musu albarka ya tsare su daga sharrin mahasada da makiya da ƴan bada na iya muna addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta Najeriya Allah ka gyara mana ƙasar nan Allah ka kawo mana alkhairi Allah ka canza mana yanayin da muke ciki zuwa abin da ya fi shi alkhairi haka siyasa da tattali da zamantakewa da ainihin tsaro da makamantansu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله